To wannan taro ya kamata a ce wato an ma daɗe da wato ci gaba da irin sa a shi saboda matsalolin da na tsaro kaga ya shafi kasashe da dama misali ita ta wato ainihin chad din da Najeriya da Kamaru da kuma jamhuriyar Nijar. Ya kamata a ce lokaci mai tsawo an rika yin wannan tarurruka don fahimtar juna da kuma ainihin wato rarraba ainihin abubuwan da suka shafi wato rahotanni na tsaro na sirri yadda za a tabbatar da cewa duka waɗannan kasashe da ainihin jami'an tsaron da ke cikin wannan tsakin mai wuya ta yaƙi da 'yan ta'addan da na boko haram sun samu cikakken bayani da kuma haɗa kai domin yaƙi da wani ta'addanci. To ana iya cewa an ɗan makara kenan? Eh, gaskiyar magana wato eh, na fahimci cewa Eh, game da sha'anin tsaro waɗannan kasashe suna iyaka kokarin su amma kuma kamar akwai abubuwan da suka ɗan fi mai da hankali da zana an ce an ɗan samu sauƙi na waɗannan hare-hare sai ka kama kuma kowace ƙasa ta ɗan saki jiki kuma a ji aika labarai na siyasa cewa an ci gaba an samu nasara da yaƙi da ta'addanci da sauransu da sauransu to kuma su kuma waɗannan mutane a kodaushe ba za su so su je wannan labari cewa an yi galaba a kansu su kuma suna nan ba rai ba rana suna aiki na ganin cewa sun tabbatar da tsare ta waɗannan maganganu da ake ce an yi nasara a kansu. Dakta akwai masu cewa tattaunawa da ake yi da waɗannan 'yan ƙungiya da kuma ba su maƙudan kuɗaɗe domin sakin waɗanda suka yi garkuwa da su na ba su damar mallakar manyan makaman da suke kai irin waɗannan hare-hare. da Bashir gaskiyar magana dole ne guda biyun nan a yi su saboda ai ka ga wannan abubuwa da ke faruwa fa a waɗannan wurare kaga ba wato sun rika faruwa a wasu kasashen daban-daban a cikin tarihi da kuma har ila wato ya zuwa yanzu so da dole ne biyun a yi su wani lokaci dole ne a ciza wani lokaci kuma dole ne a hura, inda ta kama a tattauna da su a tattauna da su inda ta kama a ma biya diya din don a samu a kubutar da bayan Allah shi ma nan ba laifi bane ba so da duka biyun suna da muhimmanci ba zai yi ba a ce a ce a tafi kai fiɗa idan aka tafi kai fiɗa to gaskiya ba za a iya samun biyan bukata ba sai dai kawai ko da shi su masharanta da manazarta kan al'amarin tsaro suna ganin cewa ya fi cancanta a rika zauna din ana tattaunawa da waɗannan mutane saboda wannan zama din gaskiya wato duk koma misali ka kasashen da suke yaki to idan aka da za ka ci a karshe dai kan teburi ne za a zo a zauna a shawara a samu zaman lafiya. Akwai kuma masu cewa waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ba waɗanda aka sani ba ne, wasu ne ke shigowa domin haifar da tashin hankali a wannan yanki. To waɗansu maganganun gaskiya Bashir ba sa faɗuwa, amma gaskiyar magana ita ce hakika akwai masu sha'awar wato ganin cewa ba a samu zaman lafiya a waɗannan kasashe ba waɗanda sun haɗa da manya-manyan mutane manya-manyan kasashe manya-manyan ƙungiyoyi waɗanda gaskiyar magana ina tabbatar maka cewa suna daga cikin mutanen da ko kuma ƙungiyoyin da ba sa son su ga an samu zaman lafiya kuma ko da yaushe wato abin ya riga ya ma zama kasuwanci da ka samu 'yan mutanen ka da 'yan makamai sauransu sai ka shi kenan sai ka je kai hari kuma ka sace jama'a don a biya jiya da sauran saboda haka abubuwan wato matsalolin suna da yawa sai ka san wasu abubuwan ba sa faɗo illa iyaka kawai ita gwamnati da kuma wannan abin shafa ya kamata su dage su tabbatar da cewa suna samun abin da ake cewa intelligence report wato bayani na sirri wanda zai taimaka wajen yaki da waɗannan miyagun mutane masu hana zama lafiya. Dr. Bashir Nuhu Mabai mun gode sosai da wannan bayani. To na gode Muhammad Bashir.